الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فأيها الإخوة الكرام نرى أن الدين شامل فرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لها خصائص ومزايا التي تتميز بها عن غيرها من الرسالات السابقة من الرسالات السابقة التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن ومن خصائصها ومزاياها أنها رسالة شاملة ورسالة عامة شاملة لكل أنشطة الإنسان لكل نشاط الإنسان النشاط العبادي النشاط الأخلاقي النشاط التجاري والاقتصادي جميع الأنشطة للإنسان فالإنسان الشامل لتلك الأنشطة فالإسلام شامل لتلك الأنشطة ثم إنه دين عام عام لجميع الخلق عام لجميع البشرية وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لذلك فمن الظلم أن نختصر الدين في زاوية معينة فنزيل ظهورنا عن بقية الزوايا التي جاء بها هذا الدين الحنيف يا أموة وبنجي سبحانه وتعالى يا فتاة كل سافر من طريقي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun ya sake cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida aya ta farko tana cikin suratul tauba aya ta biyu tana cikin suratul fath inna fatahna laka fathan mubina a cikin dukkan ayoyin biyu ubangiji ta'ala yana cewa Shi ne wanda ya turo manzansa da shirya da kuma addinin gaskiya don ya rinjayar da shi ya ɗaukaki shi wannan addini na gaskiya din a kan sauran addinai ko da ko mushrikai sun ki ko da sun so a aya ta biyu ya maimaita zancensa cewa ne ya turo manzansa da shirya da addinin gaskiya don ya ɗaukake shi a kan sauran addinai gaba ɗaya kuma Allah ya isa ya zama shaida akan cewa zai yi haka subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi guda biyu suna magana akan addini amma ba su fayyace menene addini ba amma da yawa daga cikin marubuta a yau ko malamai ko masu wa'azi ko masu faɗakarwa a cikin gida ko a wajen Najeriya ba kuma a yau kaɗai ba tun a shekaru da dama da suka gabata baya bayan shuɗewar alƙurun mufaddala karni karni guda uku da suke mafi ɗaukaka da daraja waɗanda manzan Allah ya bayyana ƙimarsu da matsayinsu cewa su ne mafifita mutane gaba ɗaya bayan shuɗewarsu dewa daga cikin marubuta masu magana game da musulunci ko wa'azi ko faɗakarwa waɗansu sukan takaice addini akan aƙida kaɗai ya za a gyara aƙida ya za a kori shirka ya za a kori bid'a kadai ba tare da mutum ya bayar da muhimmanci wajen ibada ba akan karan kansa salloli guda biyar a yi ne tare da kwaɗayin yin su cikin jam'i mu'amaloli na rayuwa zama da iyali zama kyakkyawa amana gaskiya rashin ha'inci rashin yaudara rashin algushi ko alama wani na ganin in dai ya tsarkake sa magana ta riga ta kare ko da ibadarsa ba ta yawa ba ko da baya da mu'amala ta gari ko da baya ta'adu na gari ko da baya da ɗabi'a ta gari magana ta riga ta kare waɗansu kuma sai suka ɗauki ɓangare na biyu shine ɓangaren ibada ka ga mutum da himma da naki, da kwazo wajen ibada sallah azumin nafila zikiri hailala istighfari ko da wani lokaci ka ganshi wato kamar ya tattare kayansa yana kan hanyar lahira ibada amma ba irin wannan lokaci ila kunshi a cikin zuciyarsa akwai mummunar aqidar da ke warware kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah a cikin zuciyarsa kila akwai bayar da wata fawa ta ubangiji shi kadai ga wani wanda ba Allah din ba cikin waliyyai ko salihai ko shehinai ko annabawa ko dukkan wani bawa na gari a da ko a yanzu amma baka shi da kwazo wajen ibada sai dai kai bai damu ba wajen gyaran akida wajen kyautata imani wani kuma a bangare na uku abin da yake so mu'amala in dai kai alkawali da shi ba za a saba ba so dari za ka alkawali da shi zai kokarin cikawa ga hali na gari ga sakin fuska ga gaisuwa ga menene ga kyautayi amma kuma baya da ibada mai kyau sannan kuma baya da akida mai kyau to dukkan waɗannan abin da ya gadar da wannan fahimtar addini a wani tsukukun wuri shi kadai a dauka shine addini aqida duk da muhimmancinta ba a ɗaukanta a matsayin ita kadai ce addini ibada duk da muhimmancinta ba a mayar da ita a ce ita kadai ce addini to haka mu'amala ta gari haka ɗabi'u da halaye na gari su kaɗai ba sa wakiltar musulunci kacokan tsinsa ayoyin da hadisan gaba ɗaya a ce sun zo ne kawai don su gyara ɗabi'un mutane su zama masu gaskiya su zanto masu amana ko da ba su da aƙida mai kyau ko da ba su da ibada a nan sai nake so in alakanta mu da shahararren hadisi a wurinmu wanda ana karantar da mu a makarantun islamiyya mu da ba mu da ƴaƴan hadisin jibril hadisin da imam muslim ya ruwaito da sanadinsa zuwa umar ɗan khattab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune shi da sahabbansa sai ga wani mutum ya zo cikin farin tufafi cikin kamala iri kaza iri kaza wanda yake sanin ya kamar yadda hadisin ya bayyana yawa manzon Allah tambayoyi guda uku da farko tambaya ta farko dangane da musulunci menene musulunci tambaya ta biyu dangane da imani menene imani tambaya ta uku dangane da ihsani manzon Allah ya fassara masa musulunci da kalmar shahada sallah azumi zakka aikin haji al'amuran guda biyar ya fassara masa imani da imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara cikin al'amura guda shida ya fassara masa ihsani da cewa shine anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak to waɗannan al'amura guda uku idan muka ɗauki rukunan musulunci muka kalle su za mu ga cewa sun kasu kashi uku ta wata fuska kuma sun kasu kashi biyu ta wata fuskar daban ta fuskar aikatawa sun kasu kashi uku daga cikinsa akwai abin da da gangan jiki ake yin sa mutum zai yi ko da bai da koko min talaucin sa sai yayi sallah ba ta bukatun kuɗi azumi ba ya bukatun kuɗi furta kalmar shahada ba ya bukatun kuɗi daga cikinsu akwai abin da sai mutum na da kuɗi ne zai yi zakka in mutum bai da kuɗi ba zai ba duk imanin daga cikinsu akwai abin da ya shafi gangan jiki ya shafi kuɗi wato shine mai aikin haji ana yi da gangan jiki ana yi da mutum zai da kuɗi saboda guzuri kuma da gangan jikinsa ne da kazar-kazar ɗinsa ne zai yi tsawafi da sa'ayi tsakanin safa da marwa to kaga a nan gurin abubuwan da suka shafi ana yi da gangan jiki kaɗai kamar suna wakiltar sauran ayyukan da hadisin bai yi magana akan su ba wanda suke yan wannan azumi abubuwan da ake yi da dukiya kadai kamar suna wakiltar sauran abubuwan da hadisin bai yi magana a kansu ba wanda yan wannan azumi da dukiya ake yin wanda ake yin su da dukiya da kuɗi kaga ya shafi wanda aka ambata cikin hadisin ya wakilci sauran wanda ko da ba ambace su cikin hadisin kuma idan muka lura da su rukunin musuluncin gaba ɗaya, sai mu ga ayyuka ne na zahiri kalmar shahada aiki ne na zahiri zaka furta ta ajita duk da cewa dole sai ka kullata ce ma'anarta a zuci haka sallah haka azumi haka zakka haka aikin haji ayyukan na zahiri amma idan muka kalli mai imani sai muga ayyuka ne waɗanda suke na ɓoye ba a ganin su a zuci ne mutum ke kudurce kaɗai sakar ubangiji yake yadda da mala'iku yake yadda da littattafai yake yadda da manzanni yake da kiyama da kaddara da sauransu cikin rukunan nan guda shida guda biyu sun ɗara sauran muhimmanci na farko imani da Allah na biyu imani da ranar tashin kiyama shi yasa ma ubangiji ta'ala ya gwama su da juna a cikin ayoyin da na karanto muku su da larabci kamar faɗin Allah ta'ala wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir fa in tunazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila ubangiji ya gwama imani da shi da imani da ranar tashin kiyama a wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma don nuna mahimmancin waɗannan rukunai guda biyu akan saura to saboda imani da Allah shine mahaliccinka kuma shine abin ka imani da ranar tashin kiyama a can ne zaka karbi tukuncin bautar idan kai daidai ko kuma ka ci karo da mummunan sakamako in baka yi daidai ba shi yasa sai suke tafiya da juna dan muhimmancin ba dan sauran ba su muhimmanci ba to sannan sai ya fassara masa ihsani da cewa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa dan in baka ganin sa shi yana ganin ka to waɗannan al'amura gaba daya ba wai manufa ta in karantar da musu yanzu ba ko in yi sharhin su an sha jin sharhin su amma da aka yi gaba sai mala'ika jibril ya tambaye shi ba na labari da nan da ranar sakin kiyama sai manzo Allah ya ce mal mas'ul anha bi a'lam min sa'il wanda aka tambaya bi ko wanda ya tambaye sani ba aka yi gaba sai ce ba na labarin alamominta sai ya faɗa masa alamominta alamomin sakin kiyama a ga cewa yara sun tashi ba sa da bi ga manyansu sawa'un iyayensu ko su ko malamansu ko dukkan wani na gaba da su da kuka shekaru ba sa ganin kimar na gaba manya yara ba sa ganin kimar na gaba da su sun gare sun ba wanda yake sai sa su koya hana su alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama sannan daga cikin alamomin tashin kiyama akwai dogayen gidaje da dogayen katanga za a ga mutanen da shekara ashirin da suka wuce baya yowa waye ma shekara ashirin shekara uku da suka wuce baya ila mai kiwon dabbobi ne ila yana tafiya ba takalmin kirki kila yana tafiya babu tufafin kirki a jikinsa amma masu irin wannan matsayi yan shekarun da suka wuce baya kaɗan sun zo su suke gasa wajen gina manyan gidaje doguwar katanga da dogon bene ya ta tsawo nuna filbuniya suna gasa da juna wajen katangarwa ta fi watsawo benanwa ya fi na tsawo wannan ko sananne ne a halin yanzu irin wanda suka suke shugabantar mu a yanzu ko a kansiloli ko a ciyamomi na local government ko a yan majalisar tarayya har ma da waɗansu gwamnonin shekara biyar da suka wuce baya wani nan bai da komai wani yana nan tsiya kamar tseren masallaci da fatara ba shi da kokobo amma a yanzu su ne suke gasa wajen dogayen gidan alama ce cikin alamomin tashin kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan mai tafiya ya tafi sai manzon Allah tambaye Umar dan Khattab shin ka san wane ne yazo yana tambaya a halin yanzu sai Umar dan Khattab ce Allahu wa rasuluhu a sai manzon Allah ce da shi fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum malaika jibril ne yazo dan ya sanar da ku addinin wannan karshen hadisin shine babbar alakar maganar mu yanzu mutumin da ya rike aqida kadai baya ibada baya da mu'amala baya da amana baya da gaskiya maha'inci mai algusu kadai ya rike addini ba za mu ce ya rike addini ba mutumin da yake kulawa da ibada da zikiri da karatun alkur'ani da hailala amma ba da akida mai kyau ya rike tasirin wani Allah cikin abin da ba mai iko akan su sai Allah cikin zuciyarsa ya dauka in yana da kuɗi wani wali ne ya ba shi idan wali ya fice da shi kuma zai rasa ya dauka in ya ci nasara a wata rayuwarsa ta duniya wani sa ne ya yarje masa da haka yake kokari iyakacin kokarin sa kare saba wannan shehin dan kar da karshe shehin nasa ya fushi da shi a kure shi daga aiki ko jarin sa ya karye ko ta musiba ta same shi a duniya amma ga shi da ibada ga shi da zuwa umara ga shi da zuwa aikin haji amma aqida a rushe a lalace wani kuma ga shi da mu'amalat amma baya da ibada a ashe kenan addini baya zama addini sai mun haɗa gaba ɗaya, sai mun ɗauki wato ainihin aƙida mun ɗauki shari'a mun ɗauki mu'amala na rayuwa mun sa a cikin zuciyarmu mun sa a cikin ayyukanmu mun sa a cikin maganganunmu to sannan ne muka zanto mun yi addini domin a cikin sharhin waɗannan hadisi yadda muka yi bayanin cewa a cikin ayyuka na musulunci da aka bayyana ga wanda ake da gangan jiki ga wanda ake da dukiya ga wanda sai da gangan jiki da dukiya sannan kuma ayyuka ɗin idan muka kalle su a wanda in an yi haƙƙin Allah ne kadai ba wani mutum da ke cin moriyar abun cikin mutane in ba kai da kai aikin ba shine kamar sallah kamar azumi kaga nan gurin ba wani wanda zai amfana da kai amma zakka bayan kasancewar ta haƙƙin Allah sannan ihsani ne zuwa ga mutane to kaga wannan sai ya nuna mana ashe musulunci ya kunshi duka ya kunshi alaka tsakaninka da ubangijinka ya kunshi alaka tsakaninka da bayin Allah ya kunshi aqida ya kunshi shari'a ya kunshi ibada ya kunshi mu'amaloli na rayuwa gaba daya da haka da ubangiji ta'ala ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yana nufin wannan addinin yadda yake a cikakken sa irin yadda manzon Allah ya dauki bayanin sharhin sa a cikin wannan hadisi da muka karanta shi ake nufi addini din da haka idan al'umma ta ga ta kasa cin nasara dangane da wani kalubale da suke fuskanta a wurin abokanan adawarta a gida ko a waje to hakan ya faru ne gwargwadon yadda ta kasa cika mai ake kira da suna addini a karan amma in ta cika abin da ake kira addini a karan kanta ita al'umma ɗin, ko mutum ɗaya ya ƙoƙarin cika mai ake kira addini a karan kansa to ubangiji ta ala bane kun yi shi ba ubangiji ta ala bane kun yi shi ba Allah zai da kuke shi dan ya ce li yuzhirahu ala ad-din kulli babu yanda za a yi musulmi su samu ɗaukaka su samu buwaya sai gurgurdan yadda suka rike addinin gaba ɗayan su kansa da farkwatarsa aqida ibada mu'amala ta rayuwa amma dukkan wanda ya dauki wani bangare kadai ya dauka shine addini ko ya dauka sai an gama wancan sannan ai wancan ko ya dauka cewa shi kadai ne ma addinin wancan ba ya da muhimmanci to ya tabbatar cewa ya bi hanyar da ba ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi ba sannan ba ita ce ba kuma wato ainihin sahabbansa suka bi karshe kenan dukkan wanda ya bi hanyar da ba ta su ba da wuya ya iya cin nasara a cikin rayuwarsa ubangiji ta ala wa man yusadiq rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wannan aya kamar yadda ibnu kasir ya nuna kuma kamar yadda aka rawaito magana daga imamu shafi'i na nuna cewa babu yanda za a yi mutum ya ansa sunan yana kan shari'a sai in ya bi tafarkin magabata na gari sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ina Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al-alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man istafaka wattaqaka wattaba ardaka ya rabbal alamin ya ubangiji ka taimaki yan uwan musulmi na Filistin ka taimaki yan uwan musulmi a Afghanistan ka taimaki yan uwan musulmi a Chechnya ka taimaki yan uwan musulmi masu jihadi a duk inda suke a yankin duniya ya ubangiji ka ragargaza yahudu ya ubangiji ka aniyar Amerikawa ya ka yahudu da masu goyon bayansu, su sawa'un a cikin mu ne ko a cikin kafirai ya ubangiji ka kunyata su ya ubangiji gaggauto mana nasararka ya ubangiji taimake mu akan abokanan adawar mu ya ubangiji ka ba mu damuna mai albarka ya ubangiji ka taimake mu cikin duk abin da muka kasa ka iya mana dukkan abin da yafi karfin mu wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qumu ila salatikum yakum